Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 14 ga watan Disamba shekarar 2020. kafin ku abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Ana ci gaba da samun karuwan masu kamuwa da cutar COVID-19 da mace-mace a sassan duniya da yawa. Lamarin da ya tilastawa gwamnatoci sanya matakan taƙaita zirga-zirga ko duba yiwuwar daukan matakan kulle. An fara kaɗa kuri'a a safiyar yau Litinin a jihar Georgia ta Amurka inda za a yi zaɓuka biyu da za su tantance jam'iyyar da za ta samu rinjaye a majalisar dattawan Amurka. ofishin jakadancin amurka da ke khartoum ya faɗa a yau litinin cewa gwamnatin shugaba donald trump ta cire sudan daga jerin kasashen da amurka ta sanya a matsayin kasashen da ke ɗaukar nauyin ta'addanci tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa a jamhuriyar niger yayin da aka fara tattara sakamakon zaben kananan hukumomi da aka gudanar a jiya lahadi kungiyoyi masu saka ido kan zaben sun yaba wa 'yan siyasar kasar siyasa sun burge kafin a yi zaben nan tsakani da allah tsammani nake za a yi bige-bige sai na gode ma allah da na ga kishin kai da dattaku ta jihar kebbin najeriya wata takaddama ce ta kunno kai tsakanin gwamnatin jihar da kuma kungiyar kwadago ta jihar kan karin mafi karancin albashi na naira dubu talatin ma'aikata na wahala kuwa da cewa ka na samun albashi yanzu misali level oh ta sokoto yana ansa dubu hamsin da shida amma kai nan kebisar kana level 08 baka ansa ko dubu arba'in da biyar. sannan za ku ji cewa a najeriya sabuwar kungiyar masu noman albasa sun yi alkawarin samar da kudaden shiga ga gwamnatin kasar kamar kowace ranar litinin yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar dan adam amma in sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. ana ci gaba da samun karuwar masu kamuwa da cutar covid-19 da mace-mace a sassan duniya da yawa lamarin da ya tilastawa gwamnatoci sanya matakan takaita zirga-zirga ko duba yiwuwar daukan matakan kulle don hana yaduwar cutar a nahiyar turai jamus na shirin sake saka dokar kulle a karo na biyu a ranar laraba a daidai lokacin da ake ci gaba da samun karuwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus coronavirus ta jami'ar John Hopkins da ake kira GHU a takaici. Ya zuwa safiyar yau Litinin Jamus ta sanar da samun mutum sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da hamsin da ɗari takwas da aka tabbatar sun kamu da cutar kuma sama da mutane dubu ashirin da biyu da tamanin ne suka mutu. Yanzu kasar Italiya ta zarta Birtaniya a matsayin kasar nahiyar Turai da aka fi samun mace-mace a cewar bayanan cibiyar ta GHU. A safiyar yau Litinin cutar ta kashe mutane 64,520 a Italiya yayin da ta kashe mutane 64,267 a Birtaniya. A nahiyar Asiya kuma hukumomin kiwon lafiya na Koriya ta kudu sun ce za a buɗe cibiyoyin gwajin cutar guda 150 a lokuta daban-daban a babban birnin ƙasar. Ƙari kenan aka samu na cibiyoyi sama da 210 da aka buɗe a ƙasar. An fara kada kuri'a a safiyar yau Litinin a jihar Georgia ta Amurka inda za a yi zaɓuka biyu da za su tantance jam'iyyar da za ta samu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka idan aka fara sabon wa'adin sabuwar gwamnati a watan Janairu. 'Yan Democrat na kalubalantar 'yan takarar jam'iyyar Republican biyu bayan da babu wani ɗan takara da ya samu cikakken rinjaye da ake bukata a babban zaben da aka yi a watan Nuwamba. 'Yan Republican a halin yanzu yanzu suke da kujeru 50 'yan democrat kuma na da 48 a majalisar dattawan kasar mai kujeru 100 amma yayin da jam'iyyar democrat ce ta lashe zaben shugaban kasa kuma mataimakiyar shugaban kasa na da ikon kada kuri'ar raba gaddama a majalisar da jam'iyyun biyu ke da kujeru 50 da 50 'yan democrat za su iya yin ikirarin samun rinjaye ta hanyar lashe dukkan kujerun jihar jujiya ofishin jakadancin amurka da ke khartoum ya faɗa a yau litinin cewa gwamnatin shugaba donald trump ta cire sudan daga jerin kasashen da amurka ta sanya a matsayin ƙasashen da ke ɗaukar nauyin ta'addanci wani mataki da ta yiwu ya taimaka wa ƙasar ta nahiyar afirka samun bashi daga ƙasashen duniya don farfaɗo da tattalin arzikinta da ya taɓarɓare ya kuma kawo ƙarshen maida ta saniyar ware ofishin jakadancin amurka da da ke khartoum ya faɗa a cikin wani saƙon da ya wallafa a shafin facebook cewa matakin kan sudan zai fara aiki daga yau litinin kuma za a wallafa sanarwar matakin wadda sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya sanya wa hannu a takardar gwamnatin tarayya da aka wallafa sanya sudan a matsayin ƙasa ne ɗaukar nauyin ta'addanci ya fara ne tun a shekarun 1990 da wani abu lokacin da sudan ta karbi karbi bakuncin jagoran kungiyar 'yan alka'ida usama bin laden da wasu mayakan da ake neman su ruwa a jallo na wani dan lokaci an kuma yi amanar cewar sudan ta yi aiki a matsayin kasar da aka yi amfani da ita don iran ta sama wa mayakan palestinu makamai a yankin zirin gaza cire sudan wani muhimmin matakin karfafa gwiwa ne ga gwamnatin khartum don daidaita dangantakarta da isra'ila kasashen biyu sun amince su samu cikakkiyar alakar diplomasiya abin da ya sa sudan ta zama kasar laraba ta uku bayan haɗaɗɗiyar daular laraba da bahrain da suka ɗauki matakin gyaran dangantakarsu da isra'ila a bana. An jima kaɗan Zahra Aminu fage za ta sake shigowa da ci gaban labarun duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leka a ɓangaren rahotanninmu a jamhuriyar Nijar yayin da aka fara tattara sakamakon zaben kananan hukumomi da aka gudanar a jiya Lahadi. Hukumar zaɓe ta Sene ta bayyana gamsuwa da yadda zaben yawa kana Ko da yake a yau Litinin ne ake kaɗa ƙuri'u a wasu yankuna sanadiyar jinkirin da aka samu wajen isar kayayyakin zaɓe yayin da matsalar tsaro ta yi tasiri wajen jinkirta abubuwa a wasu wurare. Ga rahoton da wakilin musulman Mumin Barma ya aiko mana daga Yamai. galibin rungunan zaɓe sun buɗe a kan lokaci a zaben na jiya lahadi wato karfe 8 na safe in banda wasu yankunan da aka fuskanci matsalolin da ke da nasaba da jinkirin isar da kayayyakin zaɓe yayin da a wasu wuraren kayan suka isa a ƙwararren lokaci sai wasu yankunan da aka ɗaga zaben saboda wasu dalilai na daban a jimilce hukumar ta seni ta bayyana gamsuwa da yadda zaben ya gudana in ji kakakinta na fi oda a cikin runhunan zaɓe dubu ishirin da da ɗari bakwai da da biyu duka ɗari uku da arba'in ne ba samu suka buɗe ba ajiya eh, waɗanda suka buɗan wasu sun buɗe a ƙarfe takwas wannan ɗari uku da arba'in inda ba su buɗe ba akwai komin ta gushi da magana akwai aron da na uku komin maraɗi akwai komin shidda a cikin tilaberi inda ba a yi ba akwai biyu a jihar tawa akwai ungurti jihar difa kuma kun san matsalar da aka samu ta tsaro a tumur da boso su ma ba a yi ba matsalolin sun bambanta a yau litinin ne jama'ar yankunan da ba su yi zaɓe a jiya ba ke kaɗa ƙuri'a bayan da hukumar seni ta umarci wakilanta su buɗe runhunan zaɓe duka dai kaya da yake wajen duka sun tahi kuma yau muka ce su buɗe kuma kowace runwa zaɓe ta yi wannan awa goma sha ɗaya duka wakilanmu wanda suke jiha da wanda suke da'ira babu wanda ya ce mana akwai wata matsala babba wadda za ta hana gaba ɗaya runhunan zaɓe su buɗe kenan muna jira har ƙarhe biyu na rana in suka gaya mana a lokacin nan da muke cewa lallai bai yayuwa su yi wannan awa sha ɗaya ba su shiga ba gobe. Ƙungiyoyin cikin gida masu sa ido a kan sha'anin zaɓe sun yaba da yanayin da aka gudanar da zaɓen na jiya ko da yake a cewar su akwai buƙatar gyara a ɓangaren hukumar zaɓe don kaucewa afkuwar matsaloli makamantan waɗanda aka gani a jiya. Sunana Ismaila Muhammadu Abubakar. Ƙungiya na ita ce Jeunesse Patriotism Development. Hukumar zaɓe ta ƙasa Sini ta ɗan bani kunya. saboda akwai biron da muka ta karfe goma goma da rabi akwai biron da ba a buɗe ba kenan jan kunne ne muke so mu sai ni ta gyara abu na biyu 'yan siyasa sun burge ni kafin a yi zaben nan tsakani da allah tsammani nake za a yi bige-bige sai na gode ma allah da na ga kishin kai da dattaku a wajen mutanen yami a yau litinin 14 ga watan disamba hukumar zaɓe ta kafa sansanin musamman a babban ɗakin taro na palais de congrès da ke nan ya mai inda ta fara tattara sakamakon da ke shigowa daga sassan ƙasa dokokin nijar sun ƙayyade kwanaki biyar bayan gudanar da zaben ƙananan hukumomi a matsayin wa'adin ƙarshe kafin bayyana kammalallen sakamakon zaɓe wanda kuma daga bisani kotun tsarin mulkin ƙasa ke da wata guda don ayyukan tantancewa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sule mumuni Barma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga zahar da labaran duniya kashi na biyu. yanzu Birtaniya da tarayyar Turai ba su daidaita ba a tattaunawar cinikayyar da suke yi ta ɓallewa ƙasar daga tarayyar ta EU. Amma Prime Minister Boris Johnson baya so a tashi daga tattaunawar ba tare da cimma wani abu ba a cewar sakataren harkokin kasuwancin ƙasar Alok Sharma a yau Litinin. A jiya Lahadi ne Birtaniya da tarayyar Turai suka amince su ƙara ƙoƙari a kwanaki masu zuwa don cimma yarjejeniyar cinikayya duk da cewa sun wuce wa'adin da suka sanya a baya-baya don kaucewa rashin tabbas a ficewar kasar daga EU a ƙarshen watan nan. Za mu ci gaba da tattaunawa ba shakka mun samu rabuwar kai a wasu batutuwa. Amma kamar yadda Prime Minister ya faɗa ba ma so mu bar tattaunawar hakan nan abin da Sharma ya faɗa wa Sky kenan. wani kamfanin dakon mai ya ce wani abu ya haddasa fashewar da ta janyo gobara a ɗaya daga cikin jiragen ruwan dakon mai da ke kusa da tashar jirgin ruwan jidda a saudiya kamfanin hafnia mai jiragen ruwan dakon man bw ryan ya faɗa a wata sanarwa cewa ma'aikatan kamfanin sun kashe wutar tare da taimakon jami'an kashe gobara na bakin teku babu wanda ya ji rauni a fashewar amma fashewar ta yi barna a jirgin kamfanin dakon ya ce mai yiwuwa ne ne an samu dan man da ya tsiyaye daga jirgin ruwan amma ya kara da cewa gwajin awon yawan man da aka yi a halin yanzu ya nuna cewar har yanzu man na nan yadda yake kafin fashewar takabaimai ba a dai san wanda ko abin da ya haddasa fashewar ba babu wanda ya yi ikirarin daukan alhakin fashewar ko da yake a watan da ya gabata jami'an saudiya sun zargi 'yan tawayen hauti na yemen da kai hari a wata mahakar ma'adanai da ya yi sanadiyar lalata ta wata tankar da kwarmai a gabar tekun Saudi Arabia. na gaida Zahara Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu a Najeriya wata takaddama ce ta kunno kai tsakanin kungiyar kwadago ta jihar Kebbi da gwamnatin jihar akan abin da kungiyar ta kira jiran gawan shanu da ma'aikata ke yi na amfana da sabon albashi na naira dubu talatin duk da zamansa doka amma har yanzu shiru suke ji kungiyar ta ce hakurin ma'aikata ya ƙare a soma biyan su ko kuma su sanya kafar wando ɗaya da gwamnati daga kebbin muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton A watan Afrilun shekara ta 2019 ne gwamnatin Najeriya ta amince da dokar mafi kankantar albashi na Naira dubu talatin ga daukacin ma'aikatan gwamnati da ke fadin kasar Bayan da gwamnatin tarayya ta soma biyan ma'aikata sabon albashin wasu jihohi sun bi sawunta yayin da wasu har yanzu ma'aikatan su sai dai su gani ga wari. gwamnatin jihar kebbi na daga cikin jihohin da suka yi kirarin aiwatar da sabon albashin amma kuma lamarin ya zo da mishkila duk da yake ta yi ta tattaunawa da kungiyar kwadago akan biyan sabon albashin lamarin da ya samu aikata ke wa kungiyar kallon hadarin kaji akan har yanzu sai dai su gani ga takwarorinsu a wasu jihohi. kya ma'aikata na wahala kuma da cewa ka na samun albashi yanzu misali level 8 sokoto yana ansa dubu hamsin da shida amma kai nan kebisar kana level 08 baka an sako dubu arba'in da biyar ai ka san ko akwai damuwa. minimum wage da aka ce an yi ba wai minimum wage a sati ta zan minimum wage ba yanzu komi ya yi tsada so inda a ce za a yi implementing ne shi gaskiya ma'aikata za su ji daɗi. Wannan lamarin ya sa ƙungiyar ta ce yanzu kan tura ta kai bango gwamnati ta fito ta biya ma'aikata albashi bisa ga tsarin dokar ƙasa ko kuma su sanya kafar wando ɗaya da ita. Haladu Alhassan shine shugaban ƙungiyar kwadago a jihar ta Kebbi. Gwamnati ba ta abin da ya kamata ta yi ba ba ta abin da bisa wuyanta ta yi ba ba ta ɗauki nauyin da kamata ta ɗauka ba ka abin da shahi ma'aikata. Bayan an riga kaddamar da ƙarin albashi na dubu talatin da ƙarin kuɗin su kuma na manyan ma'aikata abin da ya kamata gwamnati ta yi ba ta yi shi ba ce mu ba mu da wannan ba kuma rashin yadda da wannan shekka har yanzu muke kiran gwamnati dole a zauna a bi ka'idodi saboda kauce ma matsalar ta faru 2012 to 2013 na waɗanda sun kai ritaya yanzu ba magana minimum wajen muke muna magana consequential adjustment sannan ga wannan lokacin bayan gwamnati ta saurara an sa kwamiti wanda mun fara zama da shi na tsammanin za mu cimma ko kuma matsaya akan wannan lalurar sai daga baya kuma abin ya zo canza ƙungiyar ta ce ba rashin biyan albashin bisa ga tsarin dokar ƙasa kaɗai ne ba a matsalar ma'aikata a jihar take kebbi ga lokacin da an ka shiga na covid-19 akwai tax relief din da an kai amma mu ma'aikata ba mu injiyon din wannan tax relief ba to ko yaya gwamnatin jihar kebbi ta karbi wannan sakon na kungiyar kwadago Sufiyanu Bena shine shugaban ma'aikata a jihar ta Kebbi. Ba a rubuto ma ofisina ba, ban san komai a kan shi ba, amma da na ji jita-jitan maganganun nan sai na neme su na ce su zo nan ofis dina na yi ta kokari in na ta musu cewa insha Allah za mu yi kokari kai yin mu gani duk da yake arziki na kasa ya yi kasa ga cewa watan ga na corona ga duk yan problems ga sunan dai barkatai so mutane dole ma'aikata sai sun tsaya sai la'akari da irin waɗannan kuma a dinga ana dan daga ma ah, gwamnati kafa takaddama tsakanin gwamnatoci da kungiyoyin ma'aikata a Najeriya abu ne da ake samun wasu lokuta saboda kasawar gwamnatoci wajen biyan bukatun ma'aikatan abin da ke kawo koma baya ga gudanar ayyukan gwamnati Salon Alon Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya daga yadda Muhammad Nasir da wannan rahoton to har yanzu dai muna Najeriya duba da irin alfanu da albasa ke da ita a jikin ɗan adam da kuma irin tashin goron zabi da farashin ta yi a najeriya wanda ba taba ganin irinsa ba a tsohon lokaci ya sa kafa sabuwar ƙungiyar 'yan kasuwa da masu sarrafa albasa da za su mai da hankali wajen bunkasa ta ta hanyar samar da kudaden shiga ga tattalin arzikin kasar daga abuja ga rahoton shamsiya hamza ibrahim A shekarar bana al'ummar Najeriya sun koka akan yadda kayayyakin masarufi da sauran albarkatun noma suka yi tashin gauran zabi babu kamar albasa da alakullin halin kusan kowanne girki ake amfani da ita. Matsalar da ya ta kai ga sai gidan wane da wane ake amfani da albasa wajen girka abinci wata kuma ake ganin rikice-rikice da yi ta aukuwa a kasar da kuma ambaliyar ruwa sun taka gagarumin rawa ga tsadarta. Aliyu mai tasa Isa shi ke zama sabon shugaban kungiyar 'yan kasuwa da masu sarrafa albasa ta ƙasa baki ɗaya. Shigowan wannan ƙungiya ƙungiyar manoma masu sarrafawa da 'yan kasuwar albasa na kasa wannan zai ba da dama na a haɗa manoman albasa wuri guda a haɗa 'yan kasuwan albasa wuri guda a haɗa masu sarrafa albasa wuri guda dan a nemi mina na an mafita mina na ka jawowa cewa albasa yana dubu hudu watan hudu watan biyar watan goma watan sha ɗaya watan sha biyu ya koma dubu hamsin dubu sitin dubu saba'in ne ya kawo wannan matsala da ba mu da kungiya. kungiya wanda za mu ce na ƙasa ne baki ɗaya wanda za ka ga akwai inyamuri akwai bayarabe akwai idoma akwai kowa da kowa ciki amma tun da yanzu allah ya ba mu iko kuma mun haɗa kanmu waje guda da manomi da ɗan kasuwa da mai sarrafa albasa shine farkon ci gaban da muka samu isa muhammad manomi ne daga jihar gombe ya bayyana farin cikinsa na kafa wannan sabuwar kungiya da burinsa na samun iri mai kyau ga noman albasa abin da ya share mun hawaye a mun iri mai kyau abu na farko kenan ya zama iri irin nan na dasa shi misali na damuna kafin ruwa ya yawa na cire kayana iri mai kwaleci sannan abu na gaba iri na gaba wanda muke dasa shi kafin ruwa kuma ya ɗauke nan ma ruwa ya karanci za a samu cikas muna so irin ya zama na hawa biyu na saurin yi da kuma iri ingantacce kuma da taki na zamani da kuma injina na bayan albasa ko da ruwa ya ɗauke misali na noman rani da shauransu. Wani babban kalubale da manoma ke fuskanta shine rashin samun tallafi duk da kokarin da gwamnati ke yi wajen mai mai da hankali ga harkokin noma a kasar mai yadda alhaji isa adamu manomin albasa daga jihar adamawa ke cewa gaskiya baya isa gare mu amma muna ji ana yi amma gaskiya bai cika isa gare mu wani lokacin ma wani bangaren za a zo a karbi sunan ku a cika kawai sai tafi muna tabbatar da cewar insha Allahu shugabannin mu za su share wa mutanen kauye da ba su da wannan ilimin yadda za su su ga sun kai musu da ita da kanta ma manoman take nema ma da kansu na domin wasu kuma gaskiya za ka samu kwata kwata ma san ina manoman suke ba san su manoman ba to su kuma wannan shugabannin namu su kuma kauye kauyen suke bi ma domin su ga cewa sun tallafa cewa lalle an cimma burin da ake so a cimma na samar da albasa a nan Najeriya baki daya. A bangaren gwamnati mun ji ta bakin babban sakataren ma'aikatar masana'antu kasuwanci da zuba jari Dr. Nasiru Sani Gwarzo. Kasar mu Allah ya mata albarka. Yanzu haka albasar Najeriya tana da wani kuce na daban wanda idan aka fitar da ita daga kyanta da lafiyarta da ɗanɗananta da ƙanshinta da sinadarai da suke cikinta wanda a yanzu ba ma wai abinci kadai ake da ita ba hatta yin magun haɗa magunguna ana sa albasa a tallafi wasu daga babban tallafi shine koya musu sana'ar da za su yi a yi musu tsarin da za su kafa abubuwa kasuwanci na zamani a hada su da bankin industry wanda yake dan cikin gida ne bankin industry namu ne na ma'aikatar mu yadda kowane banki zai ba su bashi haka zai taimaka a ba su bashi saboda haka idan muka tabbatar da sun dukufa sun yi niyya kuma suna da tsari na idan suka dauki wannan bashi za su amfana da shi za mu tallafa musu su samu wannan tallafi shamsiya hamza ibrahim murya amurka daga Abuja, Najeriya. Na da Shamsiya Hamza Ibrahim, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma. za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu yi waiwaye don sake bibiyar halin da bangaren ilimi ke ciki a gidajen yari a Najeriya. Musamman idan aka yi la'akari da irin halin da annobar coronavirus ta jefa kasashen duniya. Shin su ma ta wace hanya annobar ta shafi karatun nasu? Na samu zantawa da shugaban hukumar kula da gidajen yari a Najeriya, Alhaji Jafaru Ahmad, wanda ya ce annobar ba ta sa su sun yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin fursunoni sun sami ilimi wanda yake haƙƙi ne a ba su shi. a yanzu da nake ba magana muna da tsari iri-iri muna da matakin yaƙi da jahilci wanda zan ina zan ɗauko abin nan barin gaya maka koda mutane nawa ne ma kenan yanzu ai kan yaƙi da jahilci muna da wajen mutum dubu hudu da ɗari bakwai da hamsin da bakwai waɗanda ke yin yaƙi da jahilci kuma alhamdulillah sun koya akwai wajen mutum dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu waɗanda suka zauna ma wayek da neko a matsayin babban sakandare certificate din babban sakandare kuma daga cikinsu alhamdulillahi wajen 634 sun ci credit biyat e da sauransu wanda zai ya kunshi ma english da lisahi sannan a wannan din ma kuma yanzu muna da mutane wajen 491 waɗanda ke yin digiri iri-iri na farni a wurare wajen guda goma waɗanda zan daga baya za mu faɗaɗa waɗannan goma ɗin zuwa wasu wurare akwai 23 waɗanda ke yin gaba da digiri mm. digiri na biyu ko kuma postgraduate diploma ɗaya daga cikinsu kamar da na ga maka da biyu ne guda ɗin ya fita guda ɗin yana phd nashi da sauransu kuma ina son gaya maka cewa a wannan farnin ne da irin wannan abubuwan da muke yi ya samu ka ci lambar unesco confucius prize for literacy 2018 wadda na je a paris na karɓa. wadda aka bani lambar diploma certificate aka ba mu kuma eh, lambar girma da kuma Eh, dola dubu ishirin wadda muka ci kaga najeriya ta ɗaukaka a wannan ranar kuma mun zama abin koyi an ba mu wannan lambar girman ne saboda muna haɗa koyon sana'a da kuma samun ilimi muka haɗa guda biyu wanda ya zan in ka duba duk yawanci jami'o'in mu ba a ma wannan iyaka ka je ka yi karatu ka hito ba wani sana'a hannu amma mu yanzu muna koya mutane su yi digiri din sannan kuma su koyi sana'a hannu in ma sun kasa samun aiki na na gwamnati to akwai sana'a hannu da suka koya wanda zan kan wannan ne muka samu lambar girma a wannan lokaci kuma 2018 din muka sake samu wata lambar girma da muka karba a barcelona kan irin ayyukan da muka yi na rage cinkoson gidajen yari da kuma irin wannan fanni na education mun kuma samu wani a afirka na afirka wadda muka karba a botswana a kuma just 2018 in duk gaba daya mun samu fanni da yawa da sauransu a wannan din kenan sana'o'in hannu akwai waɗanda muke laundry hair dressing kamar gyaran abunan nashi da kuma wanki da ɗinki koyon ɗinki da dai sauran waɗannan sana'o'i mun koya ma mutane da yawa a cikin dan wannan taƙi ɗin lokacin da nake yami mun samu wajen 439 waɗanda suka samu certificate ko dai ta uku test ta ko ta uku ko ta biyu ko ta ɗaya domin yawancin su kuma in suka samu waɗannan kayan mukan kuma ba su kayan aiki daidai da sana'a da suka koya kuma su duka sun riga sun zama kansu ba su sake dawo muna ba. Ka yi magana a kan duk waɗannan ayyuka da kuke yi idan kuma aka duba za ga cewar yanzu mm. duniya ta ci gaba an mm. shiga kimiyya yanzu da mm. fasaha. Wani mataki kuke don ganin an ba mu waɗannan fursunonin ilimin kimiyya da fasaha? To alhamdulillah wasu su ma suna yin science courses ne ko a digirin ɗin da suke yi suna yin science courses amma kamar da na gaya maka wannan gwamnati ta yi tanadi gare mu na wajen gine-gine ka sani cewa hukumar gidan yari ko kuma gyara hali da ake kiranta yanzu ta fito inda ya zan a da ba wanda ya damu da ita gwamnatin ma bata damu da ita ba don ba a bada kuɗi amma karkashin wannan gwamnati mun samu kuɗi waɗanda ya zan muke gine-gine su waɗannan gine-ginen da muke yi muna kuma tunani yaya za a yi mu koya mu fursuna so duk gina da za mu yi na sabon wuri ko kuma inda ya zan muna da hili za mu yi gina na ko azuzuwa ko kuma workshops inda za a koya ma fursunoni sana'a saboda kada su yi zaman banza a wuraren da suke alhamdulillah ka san mun hito da wani tsari na yin gidan yari mai ɗaukar mutum dubu uku mun ce za mu yi guda shida mun fara uku ɗaya a kano wanda ya ɗauki gehen arewa maso yamma ɗaya a nan karshi cikin abuja wanda ke cewa abin na arewa ta tsakiya ɗaya kuma mun fara shi a kudancin kudu kudu cewa south south kenan mun fara shi a bori a rivers wadda uku sauran uku din kuma za su zo a lokacin da muka yi nisa da waɗannan sai mu saka su saboda a ci gaba da su to a cikin waɗannan wuraren za mu sa komai da ya kamata inda wanda zaka je duk a duniya in ka je da abin da zaka samu a wani gidajen yari na wata ƙasar duk da ta ci gaba da ka same su a nan da mu tabbatar da cewa suna nan saboda mu koya mutane za su zama kamar sentence ɗin da za a yi daga lokaci zuwa lokaci kuma kila in ma a kare wannan to gwamnati za ta iya faɗaɗa wannan abun ya zama an kai su wasu wurare da yawa ba wai waɗannan wurare shi da ba. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Jafaru Ahmad, shugaban hukumar kula da gidajen yari ta Najeriya, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wanda ya haɗa mana sautin shirin, Daniel Brown. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia. Kwalkoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan to shi mara ilimin fako hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane. Daga da Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku aiko mana ta hanyar imel. Yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabi'u da Kot Donari da Haruna Dan Koli Garbo Miga suka ce Assalamu alaikum murya Amurka fatan alkhairi da duk ma'aikatanku. ku. Hakika matakin da kasar Morocco ta ɗauka na amincewa da wanzuwar kasar Isra'ila abin takaici ne da Allah wade. Duba da irin wannan mataki da wasu kasashen Larabawa ke ɗauka zai ƙara jefa kasar Falastinu cikin mawuyacin hali. sai sako daga ado salati goma ga annabi rijau ya ce ya kamata mahukuntar kasar mu su gaggauta takawa telolin da ke yi wa mata dinkin banza birki tun abin bai kai kasar mu ga lahaula ba domin wallahi shigar banza da wasu mata ke yi ya sa fatsakanci ya yawaita a ƙarshe ina roƙon allah ya shirye mu gabaki daya Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce batun gaskiya yanzu a Najeriya babu tsaro sai tsoro ganin yadda kusan a kullum matsalar sai ƙara tsananta muke ganin tana yi maimakon mu ga ta yi sauki Allah ya kyauta kuma ya kawo mana mafita amin. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke. Madalla Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Ana ci gaba da samun karuwan masu kamuwa da cutar COVID-19 da mace-mace a sassan duniya da yawa. Lamarin da ya tilastawa gwamnatoci sanya matakan takaita zirga-zirga ko duba yiwuwar ɗaukan matakan kulle don hana yaduwar cutar. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. da yanzu a madadin Zahar Aminu fage wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin da injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.